lalle za mu harba bindiga da alburushi mu dasa bom in ya kama mu sai mu lancin jihadi da ya 2004 suka yi mana wannan laifin za mu bi su ɗai ɗai ɗai ɗai za mu daddatsa su to kun ga wannan magana ta malam Ja'far ita ma ta saba wa abin da ahlus sunna suke kai wannan magana ce ta yan boko haram wannan shine boko haram innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 sannan yan uwa musulmi ina yi mana fatan alheri baki ɗayan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sada mu da duk wani alheri da yake cikin wannan wata mai albarka yau muke biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan hudu eh, miladiya kuma tana dubu biyu da ashirin ubangiji subhanahu wata'ala ya datar da mu ya uwa musulmi ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa cikin littafin mai tsarki innal lazina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa lallai waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na shiriya, abin da muka saukar na ayoyi ga mutane, lallai malaman da suke ɓoye gaskiya ba sa bayyana abin da Allah ya sanar da su na wahayi da aka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suke ɓoye gaskiya bayan Allah ya sanar da su gaskiya. to waɗannan ula'ika yal'anuhumullah waɗannan su ne Allah yake tsine musu albarka wa yal'anuhumul kuma waɗannan su ne mala'iku suke tsine musu albarka wannan shine tafsirin da malaman tafsiri suka yi wa wannan aya to in dai haka ne ya uwa musulmi duk wanda Allah subhanahu Ta'ala ya sanar ilimin abin da aka saukar ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to lallai ya kamata ya ji tsoron Allah ya san cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi game da wannan ilimi da Allah ya sanar da shi, wanda ya ɓoye saboda tsoro ko kwaɗayi. To, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tsine masa albarka ya kore shi daga rahmarsa, domin shi ne alla'anu ɗin, shi ne al'abbardu min rahmatillah. Shi ne ubangiji subhanahu ta'ala ya kori mutum daga rahamarsa wato babu yadda za a yi rahamar Allah ta same ka matukar kai ka faɗa cikin wannan aiki to kaga 'yan uwa musulmi wannan zai nuna mana ashe wannan aiki ne mai hatsarin gaske kuma laifi ne mai girma sosai ɓoye gaskiya bayan mutum ya santa Ya'yan uwa musulmi an yi wa wani babban malami wanda ake kira da suna Sheikh Salihul Fauzan an masa tambaya wannan babban malami ne cikin malamai ahlus sunna yana nan a raye muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara kiyaye shi ya sa albarka cikin rayuwarsa an yi wa wannan malami tambaya kama yadda ya zo cikin littafi na Abdul Hamid Najjar littafin da ya kira da suna Tahziru Salafi min manhajit tamayyu al-khalafi aka tambayi shi wannan malami a shafi na ashirin da uku cikin wannan littafi yake cewa su su'ila shaikhuna salihul fauzan yace an tambayi babban malamin mu salihul fauzan hafizahullah Allah ya kiyaye shi ya kare shi ma nafsuhu ga tambayar da aka yi masa hal ma yaqumu bihi ahadu talabati al-ilmi min tatabbu'i akhta'i ba'd ad-du'ati wa jam'iha وإخراجها في أشرطة بحيث يخصص لكل داعية شريطا يذكر فيه أخطاءه وحفواته يذكر فيه أخطاءه وحفواته فهل هذا من المنهج الصحيح؟ تنبير da aka yi wannan malami aka ce da shi abin da wasu ɗaliban ilimi suke yi su kawo katattuka na malamai su bibiyi karatuttuka da lakcoci na wasu malamai su tsamo kurakuran waɗannan malamai sannan sai su fito su bayyana wa musulmi cewa malamwa malam wane da malam wane da malam wane suna da kurakurai a guri kaza da wuri kaza da wuri kaza wannan aiki da wasu ɗaliban ilimi suke yi aka ce da shi wannan malami Sheikh Salih al hal hada min al-manhaj as-sahih wannan aiki gaskiya ne daidai ne ko kuskure ne fa ajaba bi qawlihi sai Sheikh Salih Al-Fawzan ya bada amsa yace idza kana al-qasd min hadha bayan al-haqqi idan waɗannan ɗalibai niyyarsu da take cikin zukatansu shi ne bayyana gaskiya suna ƙoƙarin bayyana gaskiya ne da ƙoƙarin bayanin kurakurai dan a nisanci kuskure ɗin wa bayanan kafa abinda suka nawaita shine kawai su bayyana kuskure si bayanin gaskiya haza tsayyib sai malam yace. in dai haka ce niyyarsu to wannan aiki ne mai kyau haza min da'awa ila Allah yace wannan wani bangare ne na kira zuwa ga Allah subhanahu wataala annana nubayyinul akhfa shine cewa mu muna bayyana kurakurai li'ajili Allah ya fa'an nasu fiha domin kada mutane su fada cikin kurakurai ɗin. Don haka, don an samu wasu ɗalibai suna bibiyar karatuttuka da lakcoci da huɗubobi na wasu malamai suna tsamo kurakuransu suna bayyana cewa kuskure ne, to wannan bai saba wa tafarki madaidaici ba. Kama yadda ma kuka ji malam ya ce wannan wani yanki ne na da'awa na kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Yan uwa musulmi bisa ga wannan fatawa ta Sheikh Salihul Fauzan da kuma waccan aya da muka saurara, nake so da yaddar Allah subhanahu wa ta'ala zan yi wasu bayanai masu mahimmanci wanda nake ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanar da ni su idan na ɓoye su, to zai zama nima zan iya shiga cikin waccan ayar kenan ta faɗa kaina tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala wal ya ‘yan uwa musulmi abin da ya faru a arewacin Najeriya shekara goma sha uku da suka wuce baya har ya zuwa yanzu wannan fitina tana nan ana ta fama da ita ina nufin fitina ta boko haram fitina ta boko haram ‘yan uwa musulmi ta samo asali daga nan arewacin Najeriya jihar Maiduguri kamar yadda duk muka sani. waɗannan matasa suka tashi suka sai bindigogi suka sai makamai suka shirya da niyyar yaƙar sojoji da 'yan sanda ko yaƙar gwamnatin Najeriya. To daga nan 'yan uwa duk abin da ya faru ya faru abin da kuka sani ba kwa buƙatar in sake maimaita muku. Sannan wannan bala'i 'yan uwa musulmi babu shakka ya cutar da mu sosai cutarwa ta ƙarshe. cikinmu ‘yan uwa musulmi akwai waɗanda suka rasa rayukansu, cikinmu akwai waɗanda suka rasa iyayensu, akwai wanda aka kashe musu iyayensu, akwai waɗanda aka kashe ‘ya'yansu, akwai waɗanda suka rasa yayyansu, akwai waɗanda suka rasa makotansu. Wannan fitina ta Boko Haram an yi asarar rayukan musulmi da yawa a cikinta, wannan abu ne da kowa ya san shi ya tabbatar. sannan ita wannan aƙida ta boko haram ba na jin cewa a nan Najeriya akwai wani musulmi wanda yake goyon bayar wannan aƙida ba na jin akwai wani musulmi da yake goyon bayar bayan wannan aƙida ta boko haram domin sharrinta ya fito fili dukkanin musulmi sun gane cewa wannan aƙida aƙida ce fanɗararriya kangararriya ta saba wa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka yan uwa musulmi abin da yake wajibi a kanmu shine mu tambayi kawunanmu daga ina waɗannan matasa suka samo wannan aƙida ta siyan bindigogi da tara makamai da kuma yaƙar gwamnati domin daga wannan aƙidar ne aka haifi boko haram ɗin to yan uwa musulmi dole ne mu wa kan ma'adalci kuma dole ne mu faɗi gaskiya komai ɗacinta kuma dole ne mu faɗi gaskiya duk ta kan wanda ta biyo matuƙar gaskiyar ce kuma akwai dalilai a kanta to dole ne mu faɗe ta yanda ta kasance kada mu kwana da gaskiya yin kwana da gaskiya wannan abu ne wanda yake wato sufa ce ta bani Isra'ila Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya zarge su da ita, su ne suka kasance idan mai rauni cikinsu ya yi laifi to sai su tsayar masa da haddi idan kuma wanda yake ɗan mulki ɗan dangi sananne ya yi irin wannan laifin shi kuma ba sa tsayar masa da haddi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari to yanuwa uwa musulmi mai adalci wannan aƙida ta boko haram 'yan uwa musulmi ta samo tushe ta samo asali a arewacin Najeriya daga karatittika da lakcoci da hudubobi na wannan shahararren malami da ake kira da suna Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kansa da gafara sannan aƙida ta Boko Haram ta samo tushe ta samo asali daga lakcoci da karatittika na wannan malami da ake kira da suna awwal albani Zariya, ‘yan uwa musulmi waɗannan malamai guda biyu su ne malaman boko haram abinda nake nufi da cewa su ne malaman boko haram wato su suka haifi wannan aƙidar a arewacin najeriya huɗubobinsu da karatuttukansu da lakcocinsu su ne suka karantar da boko haram ba na nufin wasu su suka yi jagorancin yaƙin boko haram sun ɗau bindiga an yi yaƙi da su ba haka nake nufi ba ina nufin waɗannan matasa su suka gina su akan wannan aƙida wannan ina ba da wannan shaida gare ku ku saurare ta da kyau da kunnuwanku ku kasa kunne ku ji abin da nake faɗa sannan ina ba da shaida ga Allah subhanahu wa ubangiji subhanahu wa yana jin abin da nake faɗa Kamar yadda kuma kuke sauraron abin da nake faɗa ina ba wa Allah shaidar cewa wannan aƙida waɗannan malamai su suka haifar da ita kuma su suka gina waɗannan samari a kanta. Ba na magana game da makomar waɗannan malamai, sun rasu sun mutu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu. ina musu fatan alheri ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta zunubansu ya sa aljanna ce makomarsu to amma yan musulmi dole mu kan mu wa kanmu adalci kuma dole ne mu ji tsoron Allah subhanahu ta’ala mai bayanin gaskiya waɗannan malamai su ne malaman boko haram kuma su suka haifi wannan akida ta boko haram kama yanda yanzu dinnan zan kawo muku dalilai filla filla daki daki da sautukan waɗannan malamai da maganganunsu waɗanda suka ƙunshi waɗannan akidu na Boko Haram. kuma da yardar Allah subhanahu wata'ala ga abubuwa nan guda goma waɗanda aka gina waɗannan samari a kansu kuma su ne boko haram ɗin kuma duka waɗannan abubuwa guda goma sun fito daga bakin malam ja'far mahmud adam Allah ya ji kansa da gafara kuma sun fito daga bakin malam awwal albani zaria Allah ya ji kansa da gafara Yan uwa musulmi wannan fitina fitina ce babba wacce aka asarar rayuka a sanadiyarta, aka yi asarar dukiyoyi, akai asara ta ƙarshe, kuma ta cutar da musulmi cutarwa ta ƙarshe. Kai daga arewacin Najeriya ma wannan fitina ta fantsama ta shiga ƙasar Kamaru, ta shiga ƙasar Nijar, kai har ƙasar Ghana da Benin duk wannan fitina ta Boko Haram sharrinta ya kai can. To don haka ‘yan uwa musulmi dole ne mai adalci mu fito mu wa mutane bayani. me yasa nake so in yi magana game da lakcocin waɗannan malamai guda biyu da kuma hudubobinsu da karatuttukansu domin ‘yan uwa musulmi ko da Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin rahamarsa ya ba wa gwamnatocin Najeriya iko da nasara a kan waɗannan matasa ‘yan Boko Haram sun kawo ƙarshen wannan fitina, wannan fitina da ake fama da ita? Tofa matuƙar lakcoci da karatuttuka da hudubobi na waɗannan malamai guda biyu suna nan ana sai da su ana sauraron su ana sako su a rediyo a matsayin malamai na addini to ƴan uwa musulmi aqidar boko haram ba ta ƙare ba kenan aqidar boko haram ba ta ƙare ba domin kama yadda waɗannan lakcoci su suka haifi waɗannan matasa da aka gama da su to za su sake haifar wasu irinsu masu ɗauke da wannan aƙida ta boko haram don haka ba mu da zaɓi ‘yan uwa musulmi sai mu nisanci waɗannan karatuttuka da waɗannan lakshoci amma kafin in yi bayanin wannan hukunci ya ‘yan uwa musulmi ku saurara da kunnuwanku ku ji abin da waɗannan abubuwa guda goma waɗanda babu saɓani tsakanin Malam Ja'far da Malam Awwal Zaria da kuma 'yan Boko Haram. Abubuwa ne guda goma da baki ɗayansu suka yi ittifaƙi a kansu. Kuma waɗannan abubuwa guda goma su ne Boko Haram ɗin. Dama ita Boko Haram wannan suna da aka bata arewacin Najeriya suna ne kawai aka bata nan arewacin Najeriya amma sunanta na ainihi wanda ake kiranta da shi a addinin Musulunci shine al-khawarij wannan shine sunan su na yanka na addini waɗannan ayyuka da suke yi addinin musulunci yana kiransu da al-khawarij shine sunan da magabata suka kira su da shi tintini to waɗannan aƙidu na khawarij guda goma ‘yan boko haram sun koye su sun karɓe su sun karance su daga lafcoci da karatuttuka na malam ja'far mahmud adam da kuma lakcoci da karatuttuka na malam awwal na Zariya, ubangiji subhanahu wataala ya datar da mu ƴan uwa musulmi abu na farko shine malam Ja'far da kuma malam awwal albani Zariya. Allah ya ji kansu da gafara Allah ya gafarta musu suna da aqida ta khawarij shi ita ce aqida ta boko haram kenan cewa ba a yi wa shugabanni biyayya sai in shugabannin sun kasance adilai ne idan shugaba bai kasance adali ba idan shugaba bai kasance mai adalci ba to ba za a yi masa biyayya ba kuma ba za ma a yadda da shi a matsayin shugaba ba za a yi fito na fito da shi za a yi ja in ja da shi matuƙar baya adalci to wannan aƙida 'yan uwa musulmi ta saba wa aƙidar da ahlus sunna suke kanta ahlus sunna suna da aƙidar da suka ɗauko daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shugaba ana yi masa biyayya ko da ku azzalimi ne cewa ana yi wa shugabanni biyayya ko da ku azzalimai ne haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka nuna ‘yan uwa musulmi Imamul Bukhari da Imam Muslim sun rawaito hadisi daga Abdullahi ibn Mas'ud. Hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari shida da uku a wajen Imamul Bukhari kenan, hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in da uku a wajen Imam Muslim. Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa qala Rasulullah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha to ƴan uwan musulmi kafin kawo waɗannan hadisai bari ku ji abin malam Ja'far yake cewa bari ku ji abin da Albani yake cewa ina ga haka zai fi mu fara kawo maganganun su da fari sannan kuma sai mu zo mu kawo dalilai daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kawo kuma ijma'i na ahlus sunna wanda ya nuna cewa waɗannan maganganu na Malam Ja'far da Malam Albani na Zariya, maganganu ne da suka saba wa hadisan manzon Allah suka ci karo da aqida ta ahlus sunna. Malam Ja'far yake cewa amma dan saboda kasancewar mulkin su imtidad ne ya samo asali daga daula Usmaniyya barbishin abin da daula Usmaniyya muke karramawa muke girmamawa muke mutuntawa amma matukar za a yi mana adalci ne za mu ci gaba da yin hakan idan ba za a yi mana adalci ba wallahi tallahi babu garanti da za mu ci babu ba za mu yi wa wani alkawari ba ba za mu yi sainin a dukkan wata takarda ba da za ta nuna za mu ci gaba da biyayya ga dukkan zaure ko fadar da muka san ba za ta yi mana adalci ba ba za mu ci gaba da yin biyayya to kun ji inda malam Jafar yake cewa za su biyayya za su mutunta shugabanni da sarakuna matukar shugabanni da sarakuna za su musu adalci wannan magana da malam Jafar yake faɗa 'yan uwa musulmi ta ci karo da aƙida ta ahlus sunna wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ba wannan aqida ce ta khawarij khawarij kuma su ne boko haram cewa ana yi wa shugabanni biyayya ne in sun yi adalci kawai idan shugabanni ba su yi adalci ba ba a yi musu biyayya awwalu albani zaria shi ma yake cewa wannan gwamnatin ta siyasar yanzu tana tsananta mana kwatankwacin tsananin da ake wa shehu dan fodiyo a lokacin yunfa idan na ce wannan gwamnatin ina nufin gwamnatin gwamna makarfi zaluntar mu ake yi ba a sauraron mu da azumi bana ɗaya daga cikin malamanmu yana tafsiri 'yan shi'a suka je suka daɓa mishi wuƙa sarkin zazzauye mana alkawarin za a ɗau mataki area commander ya mana alkawarin za su ɗau mataki gwamna ya yi alkawarin ta hanyar daraktan shi na addini za su ɗau mataki amma har yanzu shiru kake to yanzu abin da muke cewa kuna jin magana za ta wuce haka ba za ta wuce ba kun ga suna nuna cewa ba a yi wa shugaba biyayya kenan sai ya zama shugaba adali ne baya zalunci malam malam albanin zaria yake cewa wannan abu da aka yi wa malamin nan muna nan muna jira kamar yadda gwamnati ta ce za ta yi shari'a ta yi kamar kamar yadda gwamnati ta ce za ta yi shari'a ta gaskiya ta yi idan ta yi shari'a ta gaskiya shi kenan mu mun san mutuncin shari'a mun san mutuncin doka idan an yi hukunci shi kenan in ku aka ci gaba da wasa da hankali kar ku manta mu ɗin nan dai mu ne na Kano to wannan albani zariya kenan yake cewa ko dai a musu adalci a wannan shari'a da za a yi musu su da 'yan shi'a ko kuma idan ba a ɗau mataki ba to su ɗin nan su ne na Kano albani ne yake nufi da mudin nan mune na Kano yana nufin abin da ya faru a lokacin gwamna Abdullahi Wasai na Kano kenan lokacin da aka kama wani arne yayi izgili ga littafin Allah subhanahu wataala sai aka kai shi kotu sai kotu ta yanke masa ɗauri ta yanke masa hukuncin ɗauri a kurkuku sai wasu samari suka ce ba su yadda a yanke masa hukuncin ɗauri a kurkuku ba sai suka tashi da daddare suka je suka haura ko suka karya wannan kurkuku suka shiga suka janyo wannan arne suka yanka shi yankan rago to shine albani yake cewa mu ma fa matuƙar gwamnatin gwamna makarfi ba ta mana adalci ba ba a je an ɗauki hukunci kan waɗancan 'yan shi'a da suka yi mana ta'addanci ba to mu ɗin nan dai mu ne na Kano to kun ga wannan magana ta malam Ja'far ita ma ta saba wa abin da ahlus sunna suke kai wannan magana ce ta yan boko haram wannan shine boko haram yaqulu Ja'far malam Ja'far shi ma yana cewa ina kira da gaggawa a madadin kaina da yan uwana musulmi muna kira da gaggawa ga gwamnatin tarayya yan majalisa na tarayya su yi kokarin gudanar da binciken gaggawa a kama mutanen da suke da wannan hannu cikin gaggawa a yanke musu hukunci na gaggawa irin hukuncin da ya dace da irinsu wallahi tallahi matuƙar aka shiru ba a yi babuwa to al'amura suna iya dagulewa a wannan kasa al'amura suna iya rikicewa a wannan kasa wanda ma ke da burin ci gaban siyasar ba za ta ci gaba ba dan rigima za mu tayar ta bala'i dan rigima za mu tayar ta bala'i dan rigima za mu tayar ta bala'i idan ya so sojoji su zo su kwace mulkin kowa ya huta ai ta bala'i ko ba za mu daina ba game da addini to wannan malam Ja'far kenan yake wannan magana sanan haka malam Ja'far yake cewa kuma kun kin adalci kun ƙi wakiltar mu wallahi za mu fito titina mu wakilci kanmu kun ƙi wakiltar mu za mu fito mu wakilci kanmu ina fatan muna fahimta 'yan uwa musulmi wannan aƙida da su malam Ja'far suke faɗa da shi da awwal albani na Zariya, wannan aƙida ta cikaro da aƙida ta ahlus sunnati wal jama'a wannan aƙida ta saba wa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu kawo hadisai guda biyu kacal sannan sai mu koma mu ga abin da ahlus sunna suka rubuta lokacin da suka yi bayanin manhaji na ahlus sunna da kuma aƙida ta ahlus sunna akwai ja'in da shugabanni akwai fito na fito da shugabanni akwai cewa ba za a yi wa shugaba biyayya ba sai ya kasance adali ko ana yi wa shugaba biyayya ko da azzalimi ne to wancan hadisi da muka fara ambata hadisin Abdullahi bin Mas'ud da yake cikin Bukhari da Muslim yace qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bayana za a samu wasu shugabanni da za su zo su dinga zalunci suna cin dukiyar al'umma wa umurun tunkirunaha sannan za ku ga wasu abubuwa da ba za ku yadda da su ba abubuwa na zalunci da bid'a da sa'a wa addini da ƙin gaskiya za ku gansu tattare da shugabanni qalu sai sahabbai suka ce da manzon Allah ya rasulullahi kaifa ta'muru man adraka minna dalika suka ce ya ma'aikin Allah me kake umartar wanda hakan ta riske shi daga cikin mu wannan mataki zai dauka idan aka samu waɗannan shugabanni masu zalunci da cin dukiyar al'umma da kuma zalintar al'umma Wanne mataki za mu ɗauka qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tu'adduna al-haqqa labi alaikum ku ba da haƙƙin da Allah ya ɗora a kan wuyanku na shugabanni shi ne ku yi musu biyayya kada ku yi ja'in ja da su kada ku yi fito na fito da su wa tas'aluna Allah allazi lakum ku kuma ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙinku Allah zai ƙwatar muku haƙƙinku daga wajen waɗannan shugabanni ku roƙi Allah kada ku ku fita ku yi ja'in ja da su ku ce za ku kwaci haƙƙinku da hannunku ku bar wa Allah ku kai kukanku ga Allah qala nawawi imam nawawi da ya zo zai yi sharhin wannan hadisi cikin sharhi muslim a mujalladi na hudu a shafi na ɗari biyar da goma yace wa fihi al-hasu ala sam'i wa ta'a Imam Nawawi yace wannan hadisi ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana umartan mu yana kwadaitar da mu yana wajabta mana mi wa shugabanni biyayya wa in wa innal wa innal mutawalli wa in kana al mutawalli zaliman ko da ku shugaba ko sarki ko kuma gwamna azzalimi ne asufan azzalimi ne na ƙarshe fayu'ta haqqahu mina at-ta'a to dole ne mu bashi haƙƙin sa na yi masa biyayya wala yukhraj alai ba za mu fita mi fito na fito da shi ba wala yukhla ba za mu ce mun tube shi ba bal yutadarra'u ila Allah ta'ala fi kashfi adha abinda zamu shine sai mu koma ga Allah subhanahu wata'ala mu roƙi Allah ya ije mana sharrinsa. sa wa daf'i sharrihi mu Allah ya tunkuɗe mana sharrinsa wa islahihi mu Allah ya shirye shi to wannan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ahlus sunna suke kan wannan aqida amma duk wanda yake a zo ai fito na fito da shugabanni a zo a yaƙi shugabanni ɗan uwa musulmi wannan magana ta ci karo da hadisan manzon Allah kuma ta ci karo da abin da ahlus sunna suke kai hasali ma wannan ita ce aqida ta khawarij ita ce aqida ta yan boko haram hadisin huzaifa ibn yaman radiyallahu anhu hadisi tabbatacce cikin sahihu muslim hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da arba'in da bakwai huzaifa ibn yaman allah ya kara masa yadda ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي يكون بعدي أئمة ماذا ya ce. wani zamani zai zo bayana za a samu wasu shugabanni la yahtaduna bi hudayi shugabanni ne fandararru ba sa aiki da shari'ata ba sa riko da shiryata la yastannuna bi sunnati ba sa riko da sunnata wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi jismani ins za a samu wasu mutane a cikinsu waɗanda mutane ne idan ka gansu jikinsu jikin ɗan adam amma zukatansu zukatan shaiɗanu ne saboda zalunci amma musulmi ne azzalimai ne na ƙarshe suna zalunta talakawa suna cin dukiyar talakawa ba sa adalci ƙala sai huzaifa zai ce ƙultu sai na ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa asna'u ya rasulallah in adraktu zalika sai huzaifa ibn al-yaman huzaifa ɗan yaman sai ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah me zan aikata wanne mataki zan ɗauka idan rayuwa ta ta kai wannan lokaci idan na riski waɗannan shugabanni azzalimai wanne mataki kake umarta ta da shi Kala sai manzan Allah ya ce, Tasma'u wa tu'i'u lil amir, manzala ya ce, ka saurari abin da shugaba yake faɗa kuma kai masa biyayya. Wa in zuri ba haruka, ko da ku an yi maka dukan tsiya an zalunce ka, wa uki maluka ko da ku an ƙwace dukiyarka an zalunce ka, tasma! wa atif. Mazala ya ce, kada kai fito na fito da shugabanni, kai musu biyayya ko da ku sun zalunce ka. to kun ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallama. ɗan uwa musulmi wannan magana ba kariya ce ake ba wa shugabanni azzalimai ba ba cewa aka shugabanni su ci gaba da zalunci ba su daina adalci ko kada su yi adalci a'a wannan magana kariya ce ake ba wa hadisan manzon Allah da kuma tafarki na magabata su ne ahalus sunna kariya ce muke ba wa hadisan manzon Allah ba wani shugaba muke ɗaurewa gindi ya ci gaba da zalunci ba babu wani shugaba da muka ce masa ya ci gaba da zalunci to amma waɗannan hadisan manzon Allah ba za mu yarda a saba musu ba kuma duk wanda ya saba wa hadisan manzon Allah ya mutu ko yana da rai ya saba wa tafarkin magabata to dole sai mun fito mun yi bayanin cewa baya kan sunnar manzon Allah ko wane ne wannan shine abin da yake wajibi dan a bawa sunnar manzon Allah kariya to ɗan uwan musulmi ga littafi na al'aqidatul wasiqiyya a shafi na ɗari uku da talatin daidai a shafi na ɗari uku da talatin daidai ga abinda da imamu tahawi yake faɗa game da aƙida ta ahlus sunna akan wacce aƙida ahlus sunna suke wanne mataki ahlus sunna suke ɗauka game da shugabanni azzalimai suna fito na fito da su ko kuma suna haƙuri kama yadda manzon Allah ya umarce su Imam Tahawi yake cewa a shafi na 330 yace wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina yace ba ma ganin ya halatta ai ja'in ja da shugabanni da gwamnoni da sarakuna wa in jaru koda azzalimai ne Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi ta'aliki akan wannan magana cikin sharhin Ibn Abi al-Izz al-Hanafi sai yake cewa wa qad zakara ash-sharih fi dhalika ahadith kathiratan taraha mukharrajatan fi kitabihi thumma qala yace Ibn Abi al-Izz ya kawo hadisai masu yawa daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka nuna wajabcin yi wa shugabanni biyayya koda azzalimai ne sai yace sun maƙala sai ibnu abin izdil hanafi yake cewa amma luzumu ta'atihim amma abin da yake nuna cewa wajibi ne a wa shugabanni biyayya wa in jaru ko da azzalimai ne sai yace fa li'annahu yatarattabu 'ala al-khuruj min ta'atihim min al-mafasid adha'afu ma yahsulu min min jawrihim sai yace domin idan aka fita aka yi in ja da shugabanni aka yi fito na fito da sarakuna da gwamnoni da gwamnati abin da zai faru na sharri ga musulmi ya ninninka zalincin da shugabannin suke yi don haka gara ai haƙuri akan zalincin nasu a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen abin sai ce barci sabri ala jaurihim takfiru sayyi'ati sai ce ba ma haka abin yake ba idan muka yi haƙuri akan zalincin shugabanni to sai Allah subhanahu wata'ala ya kankare mana zunubanmu fa inna Allah ma hum alaina illa li fasadi a'malina ubangiji ta'ala bai bai dora waɗannan shugabanni azzalimai a mu ba sai a dalilin muyagun ayyukanmu sai a dalilin zunubanmu wal jaza'u min jinsil amal wannan ka'ida ita ta sa ubangiji ta'ala ya sa waɗannan shugabanni a zalimai akan mu suke zaluntar mu sai ke na alaina lijiti haɗu fil istighfar abin da yake wajibi a kanmu, idan shugabanni a zalimai suka mamaye mu sai mu ci gaba da ƙoƙarin tuba zuwa ga Allah da istighfari wa islahil amal mu gyara ayyukanmu ayyukanmu ne suka jawo waɗannan shugabanni azzalimai قال تعالى أبنجي تعالى يتي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الله تعالى يتي دوة مصيبة دتساميك الدنيا فبما كسبت أيديكم تو أسند ذنوبكم wannan musiba da ta afka muku ba ta zo haka kawai ba a sanadiyar zunubanku ne Allah ya saukar muku da musibar da ya saukar muku wa afu an kasir kuma Allah ya yi muku afuwa ma game da abubuwa masu yawa bai kama ku da su ba Allah ya ce wa kazalika walli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun wannan Sheikh al-Albani kenan to Sheikh Salih al-Fawzan shi ma yayi ta'aliki akan aqidatu tahawiyya ga abin da yake cewa yake cewa hadhihi mas'ala azima yace wannan abu abu ne mai girman gaske fa huwa min usuli ahli sunnati wal jamaa wannan wani ginshiki ne cikin ginshiken aƙida ta ahlus sunnati wal jama'a cewa ba a fito na fito da shugabanni ko sun yi zalunci haƙuri ake yi yanda manzon Allah ya umarni annahum la yarawna al-khuruj ala wulati amrin muslimina su fa musulmi ba sa ganin cewa su ahlus sunna suna ganin bai halatta ai fito na fito da shugabanni ba wannan Sheikh Salihul Fawzan kenan to da ya gaba kuma da shi al'imamu tahawi ya ce wa in jaru ko da shugabannin sun yi zalunci sai shekul fauzan yake cewa aljauru ya ce abinda ake kira da aljauru ma'anahu al-zulmu ne zalunci wato wa in jaru ko da shugabanni sun yi zalunci to ba mu da iko hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ba mu dama mu ce ba za mu yi wa shugabanni biyayya ba saboda sun yi zalunci ba mu da wannan damar a cikin hadisan manzan Allah manzan Allah bai ba mu dama ba ahlus sunna ba su ba mu wannan damar ba matukar muna so mu kasance ahlus sunna din sai yace wa in ta'addau ko da sun yi ta'addanci wa zalamu sun yi zalunci bi akhdhi amwalihim sun karɓi sun kwace dukiyoyin mutane wa zarbi zuhurihim suna dukan mutane wa yaqtuluna almuslim suna kashe musulmi to kun ga waccan magana da albanin zariya yake cewa malamin mu yana tafsiri 'yan shi'a sun zo sun daba masa wuka to ban sani ba dai ya mutu ko bai mutu ba to mu dauka ma ya mutu to kaga wannan 'yan shi'a ne ma suka yi ba ma gwamnati ce da hannunta ta zo ta daba wa malamin naku wuka ba kaga 'yan shi'a ne ma suka yi abin kuma waɗannan 'yan shi'a da suka yi abu an kama su suna hannun 'yan sanda amma tare da haka albani ya fito yake magana da shugabanni ya ce matuƙar ba ɗau mataki ba to fa ba za mu bari ba matuƙar ba ku yi adalci ba ba za mu bari ba to ka ganin shekul fauzan yana ce mana ko da shugaban ne ma ya kashe muku ɗan uwa ko ya kashe muku malami ko maƙoci hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ba ku damar ku je ku yi fito na fito da shugaba ba dan ya zalunce ku babu hadisin da ya ba ku wannan dama cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa musulmi ga littafi na sharhu usuli sunna na al-imamu Ahmad ibn Hanbal a shafi na 66 sharhin da Sheikh Rabi' yayi wa wannan littafi ga abin da imamu ahmad yake cewa yace wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina kana an-nasu jitama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kana bir rida aw bil ghalabati faqad shaqqa hadha al-kharij 'asa al-muslimina wa khalafa al-athara 'an rasulillah fa in mata al-kharij 'ala dhalika mata mitatan jahiliyya imamu ahmad yake cewa duk wanda ya fito yayi ja'in ja da shugabanni da sarakuna da gwamnati gwamnatin da ta tabbata ragamar mulki tana hannunsu ka fito kai ja in ja da su ka fito ka ce za a yi zanga-zanga ko kuma za a yi fito na fito da shugabanni ya ce to ka saba wa hadisan manzan Allah wannan imamu Ahmad kenan ko da shugabannin azzalimai ne ya ce fa in matal khariju idan ka mutu akan wannan akida to ka mutu mutuwa ta maguzanci duk wanda ya mutu akan wannan aƙida to ya yi mutuwa ta maguzanci wannan shine abin da hadisi tabbatacce cikin sahihul bukhari da muslim ya nuna hadisin abdullah ibn abbas ɗan uwan musulmi wannan aƙida ta su malam ja'far da shi da albani na zaria cewa shugaba ba a yi masa biyayya sai idan ya kasance ya yi adalci ko ya kasance adali wannan aƙida ba ta ahalus sunna ba ce ita ce aƙidar da 'yan boko haram suka karanta daga lakcoci da hudubobi na malam jafar sai suka koma suka yi aiki da ita suka gina boko haram a kanta to wani abu na farko kenan ya 'yan uwa musulmi za mu je zuwa ga abu na biyu 'yan uwa musulmi abu na biyu abu na biyu cikin waɗannan abubuwa guda goma da na yi muku alkawarin zan kawo su baki ɗaya guda goma ɗin cewa waɗannan abubuwa guda goma 'yan boko haram sun koye su ne daga lakcoci da karatuttuka na malam ja'far mahmud adam allah ji kansa da gafara da kuma malam awwal albani zaria allah ji kansa da gafara 'yan boko haram sun karanci waɗannan aƙidu na boko haram daga karatuttukan waɗannan malamai guda biyu don haka ba a samu wani saɓani tsakanin malam ja'far da 'yan boko haram ba kuma ba a samu wani saɓani tsakanin malam Ja'far ba tsakanin ‘yan Boko Haram da Albani na Zariya ba, ba a samu saɓani tsakaninsu ba. Sun samu saɓani ne cikin abubuwa guda uku kacal. Abu na farko shine karatun boko da aikin gwamnati. Cewa ya halatta musulmi ya karatun boko sannan ya halatta ya aikin gwamnati ko bai halatta ba. Shi ne wannan saɓani na farko kenan. saɓani na biyu shi ne wato zaɓe ya halatta mutum ya musulmi ya yi zaɓe ko bai halatta ba abu na uku shi ne lokacin da 'yan boko haram suka sai bindigogi suka tanadi makamai kama yadda malam ja'far ya musu umarni malam ja'far shi ya yi musu umarni ya ce su sai makaman kuma su tanadi makaman kama yadda za ku ji maganar malam ja'far da sautinsa Allah shi kansa da gafara to lokacin da suka tara makaman suka ce su suna ganin lokaci ya yi a fito a yaƙi gwamnati a yaƙi sojoji da 'yan sanda dan a kafa daula ta musulunci a Najeriya sai malam Ja'far ya ce da su lokaci bai yi ba sai albanin zariya ya ce da su lokaci bai yi ba to wannan shine saɓani tsakanin ɗan boko haram da waɗannan malamai guda biyu amma ban da haka duk aƙidar da ƴan boko haram suke kai sun ɗauko ta ne daga karatuttukan waɗannan malamai babu saɓani tsakaninsu cikin aƙidunsu baki ɗaya aƙidunsu iri ɗaya ne babu saɓani don haka ya uwa musulmi in dai muna son zaman lafiya a arewacin najeriya in dai muna son zaman lafiya da kiyaye jinin musulmi da suke kamaru da kiyaye jinin musulmi da suke Nijar da kiyaye ɗan uwa musulmi da suke Ghana ko suke Benin ‘yan uwa musulmi sai mun tsai da kasassukan waɗannan malamai an hana sai da su, an hana yaɗa su, matuƙar ‘yan uwa musulmi za a ci gaba da yaɗa karatattukan waɗannan malamai guda biyu da lakcocinsu da kuma hudubobinsu, to ‘yan uwa musulmi na rantse muku da girman Allah subhanahu wa Boko haram ba ta kare ba, ko da an ci nasara kan waɗannan to boko haram sai ta sake tashi da lakcoci da kuma hudubobi da karatuttukan malam Ja'far Mahmud Adam da lakcoci da hudubobi da karatuttuka na malam Awwal Albani sai sun sake ta da boko haram ko da an ci nasara akan waɗannan Don haka yan musulmi mu ji tsoron Allah mu kiyaye jinin musulmi mu kiyaye garurrukan musulmi mu ba da gudunmowa wajen kare duk abin da zai taɓa zaman lafiyar ƙasashen musulmi, duk abin da zai kawo barazana ga kwanciyar hankali ga musulmi a duk inda suke ɗan uwa musulmi mu ba da gudunmowar kawar da wannan abu da gusar da shi. Cikin waɗannan abubuwa su ne waɗannan karatuttuka na waɗannan malamai. Abu na biyu yanuwa uwa musulmi Malam Ja'far da albani zariya suna da aƙidar cewa wanda ba shugaba ba zai iya yin jagorancin jihadi mutumin da ba shugaba ba ne ba gwamnati ba ba sarki ba ba gwamna ba ba komai ba haka kawai zai iya jan mutane ya ce a sai makamai mu fita jihadi mu je mu kashe arna haka kawai Malam Jafar yake cewa ku saurari abin da Malam Jafar yake faɗa. yace lokacin da duk sarakunan mu suka ce a fito malaman mu suka ce a fito gwamnonin mu suka ce a fito za mu fito ne kwanmu da kurkutan mu idan mun ga sarakuna da gwamnonin sun kasa to za mu wuce gaban mu ja zuwa da abin da zai fare faru to za mu wuce gaban mu ja zuwa da abin da zai fare faru mun ba su lokaci mun ba su lokaci to kun ji inda yan boko haram suka samu fatawar cewa su wuce gaba su ja zugar ko da shugabanni ba su ba da izinin ai jihadi a yaƙi arna ba to matuƙar kuka ba su lokaci kuka ba su notis ba su yi kuwa ta jihadi ba ba su shela cewa a fito jihadi ba to shi kenan kada ku saurare su ku ja zugar ku fita kamar yadda malam jafar yake faɗa yake za su ja zugar a fita duk abin da zai faru ya faru to wannan shine abin da yan boko haram suka yi ai gashi abin da ya faru din kuma ya faru din malam Jafar Allah ya ji kansa da gafara gashi sun ja zugar ga kuma abin da ya faru din gashi nan an zubda wato jinin dubunnan musulmi sun mutu wa ya san adadin mutanen da rikicin boko haram ya sa suka yi asarar rayukansu wa ya san adadin matan da aka kashe mazajensu wa ya san adadin marayun da aka kashe wa iyayensu to malam Jafar gashi abin da ya zai faru din ya faru din waɗancan matasa da karantar da su wannan karatu sun yi aiki da shi kuma abin da zai faru din ya faru Malam Jafar yake cewa wallahi wallahi idan ba su yi wani abu ba mu da yaran nan da kuke gani akan titi za mu fito ko tawara ko waraye ko tawara ko waraye ba ma jin tsoron duk abin da zai je dawo to wannan ita ce aƙida ta boko haram yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu yi wa kanmu adalci Malam Jabar shine babban malamin Boko Haram, shine babban wanda ya karantar da wannan mummunar aƙida a arewacin Najeriya. Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa. Amma su suka karantar da Boko Haram. awwal albanin zariya yake cewa kuma me yiwa jama'a ba za su san dalili ba sai dai a ga kawai mun tashi muna kashe wasu kisa kawai mun tashi muna kashe wasu kisa to a lokacin ne sai a ce a ah, yaya a tsogalan mu akai kamar yadda yumfa ya tsogali shehu shine yumfa din nan shine sarkin maguzawa na lokacin shehu dan fodiyo to wai ne albani yake cewa mu ma fa nan gwamnati ɗin nan fa da take in fa ta takura mana idan fa aka zalunce mu za mu tashi fa kama yadda shehu Usman dan Fodiyo ya tashi to wannan ta kaga shi ma albani yana da ita kenan cewa ba wai shugabanni ne kaɗai suke yin jagorancin jihadi ba wato wanda ba shugaba ba shi ma zai iya yin yekuwa kawai sai a shiga kai bari ma ku ji abin da albanin zariya yake cewa amma muna jiran doka ta yi aiki ni na yadda da gwamnati ni na yadda akwai gwamnati kuma na yadda akwai kotu to amma idan gwamnati ta ki aiki idan kotu ta ki aiki shi kenan sai ai kamar yadda aka yi gwamnatin yunfa mu ma sai mu lancin jihadi mu ma sai mu jihadi da ya 2004 ya zama 200 years after the launch of the jihad of Shehu Usman Danfodiyo. Amma an ɗauki mataki shi kenan. To nan Albani ma ya fito ƙarara ya ce 2004 ya ce shekara ta dubu biyu da hudu zai yi kuwa ta yaƙi zai yi shela ta jihadi kowa ya fito abu bayan albanin zariya za a je a yaƙi arna. to kaga wannan akida ba ita ce boko haram suka yi amfani da ita ba wannan fatawar taka albanin zaria wannan maganar taka ba ita ta haifa mana boko haram ba wannan maganar ba ita ce boko haram ba yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah na rantse muku da girman Allah idan ba a tsai da karatuttukan waɗannan malaman ba musamman ma yanzu da azumi da ake sako su a rediyo yan uwa musulmi idan ba mu hana wannan ba idan kunne bai ji ba to fa jiki ba zai tsira ba idan mun ki jifa ba ba za mu ki gani ba kamar yadda Bahaushe yake faɗa ba idan ka ki jifa fa ba za ka ki gani ba idan ba mu yadda da wannan ba to na rantse muku da girman Allah wannan aqida ta boko haram ba za ta kare ba domin tana cikin karatuttukan waɗannan malamai duk yadda aka yaki waɗannan matasa aka gama da su to sai waɗannan karatuttuka sun sake samar da wasu matasan masu irin wannan aƙida ta boko haram malam jafar yake cewa da haka lalle za mu yi harbi da kwali da baka ƙarasa kibiyar zuwa ga makogaran kafiri mun bar mu Allah lalle za mu harba bindiga da alburushi mu dasa bom lalle za mu harba bindiga da alburushi mu dasa bom in ya kama tashin bom din da isar da alburushin zuwa ga makogaran kafiri Allah da zai ƙarasa. to kun ji inda yan boko haram suka samu dasa bom kun ji malam Jafar shi yace a harba bindiga da alburushi shi yace za mu dasa bom to kaga yan uwa musulmi kuma bayan haka saboda rashin tsoron Allah mu zo mu ce a'a wai su malam Ja'far ba su ne Boko Haram ba ba su da alaka da Boko Haram sun yi bara'a da Boko Haram a ƙarshe ne a ƙarshe ne amma su suka karantar da Boko Haram din yan uwa musulmi su suka karantar da su dukkanin aƙidin a ƙarshe ne suka ce a ba sa tare da su lokacin da suka ga sun sai bindigogin sun tara makaman sun fito za a yi yakin sai suka ce a'a sai suka ce ba sa tare da su amma in ba haka ba su ne boko haram su ne boko haram yan uwa musulmi wa ya rainu waɗannan matasa akan wannan aƙida in ba ku ba da lakcocinku da ku. muna addu'ar Allah ji kansu Allah ya gafarta musu abin da ya rage mu akan mu shine mu ɗauki mataki a hana yaɗa karatuttukan waɗannan malamai abu na uku yan uwa musulmi malam Ja'far da albanin Zariya, suna da aƙida ta boko haram aƙida ta khawarij cewa ya halatta a tura mutane su ta'addanci wato za ka iya kafirta mutum sai ka tura mutane su je su saro kansa kamar yadda malam jafar zai faɗa yanzu kuji bari kuji me yake cewa yace kun ji wakiltar mu wallahi za mu fito titina mu wakilci kanmu kun ji wakiltar mu za mu fito mu wakilci kanmu duk wani wanda baka san yana wa addinin musulunci zagon kasa a ya muke mu zaburar da samari mu ce a je a yanko kansa kowa ne ne ko yayi kalmar shahada ko yayi kalmar shahada ko yayi kalmar shahada da shi musulmi ne mutukar yana tare da arna wallahi za mu yi umarni a kashe shi wallahi za mu yi umarni a kashe shi idan ya to mu fito mu mutu to kun ji malam Ja'far yace duk wanda yake ganin yana tare da arna cikin shugabannin Najeriya ko ɗan majalisu na tarayya ko na jiha za a zabura za su zaburar da samari su ce a je a yanko kansa ‘yan uwa musulmi wannan fatawa ta malam Ja'far ba ita ce fatawar da shekau ya bayar ba game da fantami shekau ya ce wa yaransa ‘yan boko haram su je a taro kan fantami a tace fantami saboda rashin tsoron Allah sai wani malami a jihar Kano ana ce da shi Abdulwahab Abdullahi malam Abdulwahab wai sai ya fito yana ba da martani yana mai da martani yana raddi yana wa shekau raddi don ya ce wai zai tura yaransa su je a kashe fantami saboda rashin tsoron Allah mala abdulwahab in dai za ka yi wa shekau raddi kai wa shekau martani ina martanin da kai wa ja'far lokacin da ya ce zai zaburar da samari su je su yanko kansa wato duk wanda aka gaina wa addini zagon ƙasa wannan magana da shekau ya faɗa daga wajen malam Jafar ya koye ta malam Abdul Wahab wannan magana daga wajen malam Jafar suka koye ta babu wanda ya koya musu wannan in ba malam Jafar ba shi ya koya musu wannan kai bari ma ka ji abin da malam Jafar yake cewa nan gaba yace waɗannan ɓangarori guda bakwai yayan mu su sani ƙanana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 a je a kashe su ya ba da yake a kashe wasu mutane guda bakwai cikin akwai musulmi guda biyu ‘yan uwa musulmi ko arne addinin musulunci bai ba mu damar mu tura a kashe shi ba ko ne wanda ake zaune da shi aka yarjejeniyar zaman lafiya da shi yarjejeniya ta ba yaƙi tsakaninmu ta zaman lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man qatala ذميا لم يرح رائحة الجنة أو من قتل معاهدا duk wanda ya je ya kashe wani arne da aka yi alkawarin zaman lafiya da shi manzon Allah ya ce ba zai ba zai ba zai ji kanshin gidan aljanna ba ‘yan uwa musulmi malam jafar yana cewa a je a kashe musulmi fa ba arne ba a can ya ce ko ya yi kalmar shahada fa a je a kashe shi arna addinin musulunci bai ba mu damar mu tura a kashe su ba kai arnan da aka yi alkawarin zaman lafiya da shi idan aka ga kishin kishin din yana so zai karya alkawari addinin musulunci ya ce mu ma kada mu yaudare shi yadda shi ma yake so ya yaudare mu mu ce to shikenan bari mu afka musu tunda dai mun ga su ma suna kokarin su yaudare mu su afka mana musulunci ya ce mu fito fili mu ce da su ba alƙawari tsakaninmu wannan alƙawari ya ƙare kamar yadda Allah subhanahu wataala yace wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah baya son masu ha'inci idan kuka ji kuka ji kishin kishin din arna za su karya alƙawarin zaman lafiyar da ke tsakaninku to kuma kada ku yaƙe su ba tare da kun sanar da su ba Allah ya ce sai an sanar da su tukunna to malam Jafar ya ce za a zaburar da samari su je su yanko kansa a nan kuma ya ce za a tura mutane za a tura mutane su je su kace ko ya ba da wasiya ga 'ya'yanmu mun ba da wasiya ga bayanmu duk inda aka ga waɗannan mutane jinin su ya halatta a kashe su to wannan malam ƴan uwa musulmi mu ji tsoron Allah wannan ba ita ce aqida ta boko haram ba daga ina boko haram ta zo ba daga waɗannan karatuttuka na malam Jafar da karatuttukan Albanin Zariya ba ku saurari abin da Albanin zariya yake cewa yake cewa to don haka a yanzu muna jiran ayi hukunci in ba haka ba za mu tashi duk waɗanda suka yi mana wannan laifin za mu bi su ɗai ɗai ɗai ɗai za mu daddatsa su za mu bi su ɗai ɗai ɗai ɗai za mu daddatsa su za mu daddatsa su ni Muhammad Awwal nake faɗin haka wato albanin zariya kenan ma dan kada ma a ce ba shi yake faɗa ba yace to shi ne albanin zariya shi yake faɗin wannan magana za a bi duk wanda za su bi waɗannan mutane su daddatsa su kama yadda yake faɗa za a bi su a daddatsa su za a bi su a daddatsa su haka yake faɗa